shi addini na Allah ne shi ya tsara yadda ake yi kuma shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu shi yasa ma'aiki da yake da tausasawa kiran mutane yake da lallashi su shiga addini ba korar jama'a yake ba amma wasu malamai yadda suke kafirta jama'a da komai bid'a ne kuma su kansa yan bid'a ne kai a Najeriya ba za ka iya samun malami yana baka fatawar cewar zama a Najeriya ma bid'a ne saboda annabi bai ba kuma a Najeriya yake zaune kuma a haka shi ke tsammanin wai malami ne da ya fahimci sunna wannan abin yana da hatsari mu gane cewar addinin nan na ubangiji ne